nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zango bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai sai shirin nan na kokun san akwai mu dauke da shiri na musamman na watan Ramadan mu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. ali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. Da farko ga kanunsu, shugaban ƙasar Ukraine ya sami tarba mai kyau a Burtaniya bayan cacen baki da shugaba Trump. ‘Yan ta'adda sun kashe eh, sojojin sa kai na Basish guda biyu a kudu maso gabacin ƙasar Iran. Sannan za ku ji cewa ƙasar Masar ta tabbatar wa Falasɗinawa cewa tana bayan su kafin taron ƙasashen Larabawa. yanzu kuma ga cikakkun labaran rundunar basich a yankin kudu maso gabacin ƙasar iran ta ba da sanarwar shahadar dakarunta guda biyu a jiya asabar kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto rundunar ta irgc a yankin yana ba da sanarwar shahadar hujjatul islam sadiq mahmudi da kuma milad da mankesh a lokacin da suke komawa gida daga wurin aiki a cikin wata mota tasu labarin ya kara da cewa shahidan guda biyu dai sun haɗu da ajalinsu ne a lokacin da wasu 'yan ta'adda suka buɗe wuta a kan motarsu a lokacin da suke wucewa a wata unguwa zuwa gidajensu lardin sistan balochistan wanda ke kan iyaka da ƙasar pakistan da ya daɗe yana fama da ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda suke shigowa ƙasar daga ƙasar pakistan wanda kuma suke samun taimako daga ƙasashen waje musamman ƙasashen yamma wa'anda suke taimakawa ƙungiyoyin wata ƙungiya wacce ake kira jeshu zulm ta ce ita wato ta saba kashe mutane a yankin fararen hula da sojoji wanda suke taimakawa don tabbatar da zaman lafiya a yankin. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sami tarba mai kyau a ƙasar Birtaniya bayan ya isa birnin London a jiya Asabar kuma bayan cacen baki mai zafi da ya yi da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House dangane da yaƙi a Ukraine a ranar Juma'a. Kamfanin dilancin labaran Reuters ya bayyana cewa shugaban Zelensky yana wato ya gana da Firaministan ƙasar Birtaniya Kerstama wanda ya yaba masa kan yadda ya tsayawa kasarsa ƙasarsa da kuma ƙasashen turai a gaban shugaban amurka donald trump da mataimakinsa a ranar juma'a da ta gabata labarin ya ƙara da cewa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya zanta da shugabannin ƙasashen biyu wato trump da kuma zelensky don kwantar da hankali a yau ladi ce dai za a gudanar da taro na musamman kan abin da ya faru tsakanin zelensky da trump da kuma makomar ƙasar ukraine a yakin da take fafatawa da ƙasar rasha tun shekaru uku da suka gabata sauran shugabannin ƙasashen turai sun yaba wa zelensky da yadda ya tsayawa wa ƙasarsa da kuma ƙasashen turai a tattaunawarsa mai zafi da manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta amurka gwamnatin kasar masar ta tabbatar wa gwamnatin falasɗinawa kan cewa tana goyon bayan falasdinawa a cikin dawo da haƙƙinsu na kafa ƙasarsu mai cikakken 'yanci wacce take da gabacin birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar tasharar talabijin ta faras tv a nan tehran ta nakalto mustapha madboli minista harkokin wajen ƙasar masar yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da takwaransa na gwamnatin falasɗinawa a ramallah wato muhammad mustapha a birnin alkahira madbuli ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar masar tana son ganin an gaggauta sake gina gaza da kuma mai da rayuwa kamar yadda take a gaza da gaggawa ya ce ƙasashen larabawa ba za su taɓa yadda da ƙasar falastinu ƙasa da yarjejeniyar hudu ga watan yuni shekarar 1967 ba a rana talata ce wato hudu ga watan maris da muke ciki za a gudanar da taron gaggawa na kungiyar kasashen laraba a birnin alkahira na kasar ta masar don tattauna halin da falastina suke ciki musamman a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Ƙungiyar Hamas ta ba da sanarwar cewa gwamnatin ƙasar Isra'ila a yankin yamma da kogin Jordan tana rusa gidajen Falasɗinawa a sansanin 'yan gudun hijira na Nuru Shams a ranar farko ta watan Ramadan mai alfarma. Tashar talabijin ta Falastibiya nan Tehran ta nakalto majiyar Nihat Ashawish, shugaban kwamiti mai kula da sansanin 'yan gudun hijiran na Falasɗinawa yana faɗa haka a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa a jiya asabar ce dai motocin bulldozer na hamji ƙasar isra'ila suka shiga unguwar almanshiya suka rusa gidajen wasu falastinawa sannan suka bata wato suka bata hanyoyi a unguwar kamfanin dilancin labaran anadolu na ƙasar turkiya ya nakalto ashawish yana cewa sojojin ƙasar isra'ila sukan tilasta falasɗina fita daga gidajensu sannan su rusa su a gabansu tare da umarnin su fice daga yankin su je duk inda suka ga dama hamas ta kaddamar da ta kammala da cewa da wannan aikin za mu fahimci cewa gwamnatin rikizar isra'ila tana son korar falasɗinawa daga ƙarsarsu musamman daga yankin yamma da kogin jordan Ƙungiyar dai ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakan da suka dace don hana Yahudawan wato mamayan ƙarin gidajen falastinawa a arewacin yanke kogin Jordan a jiya Asabar wato kwanaki 21 cur kenan gwamnatin ƙasar Isra'ila take rurusa gidaje da lalata hanyoyi a garuruwan falastinawa da ke yankin yamma da kogin Jordan musamman garuruwan Tulkaram da kuma Jenin. majiyar asibitoci a yankin yamma kogin jordan sun bayyana cewa daga lokacin wato daga farko wannan shekara sojojin yahudawan sun kashe falastinawa 64 sannan wasu dubai da aka kore su daga gidajensu wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar isra'ila sun kashe akalla yara goma sha shida tun farko wannan shekara ta 2025 a yankin yamma da kogin jordan tashar talabijin ta faransa tv a nan teran ta nakalto ayat abu ektish ayat daraktan kungiyar defense for children international the defense for wato the defense for children international a yankin yamma da kogin jordan yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa manya-manyan ƙasashen duniya sun ƙale gwamnatin ƙasar isra'ila tana aikata irin wa'annan ta'asan don haka ba za ta daina ba sai sun ɗauki sai sun yi amfani da ƙarfi aktesh ya ƙara da cewa rashin magana da kuma takawa gwamnatin Kasar isra'ila birki na sa ta ƙara wato kashe falasɗinawa sojojin ƙasar isra'ila dai sun ta aikata kisan kiyashi a gaza a yan wato a cikin 'yan kwanakin da suka gabata da kuma bayan watanni goma sha biyar da ta yi tana kashe su a gaza wanda yawansu ya kai falasɗinawa wato dubu sittin da ɗaya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin kokun san, sannan akwai shirin na musamman na watan Ramadan shirin mu na ƙarshe shi ne muryoyi masu sauraro. Da wannan kuma muke cewa a yi ni lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da Iran da jaddada cewa ba za ta zauna a teburin tattaunawa da Amurka ba, matukar ba ta ɗage mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata ba, wanda ni tahir amin zan karanta. A ranar Talata 25 ga watan Fabrairu da muke ciki ne. minista harkokin wajen kasar rasha sagai lavrov ya gana da takwaransa na kasar iran abbas arakci a nan birnin tehran inda bangarorin biyu suka tattauna kan al'amuran kasa da kasa da kuma na yankin har ila yau da karfafa danƙon zumunci a tsakaninsu musamman a lokacin da ake samun sauye-sauye a yankin da kuma duniya gaba ɗaya. kafin haka dai lavrov ya halarci taron tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar amurka dangane da yaƙi a ukraine a birnin riyadh na ƙasar saudiya sannan bayan 'yan kwanaki ya halarci taron ƙasashen ƙungiyar g20 wanda aka gudanar a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu kasashen iran da rasha dai gaba daya suna fama da takunkuman tattalin arziki na kasashen yamma musamman amurka sannan a ranar 24 na watan fabrairun shekara ta 2025 ne yaƙi tsakanin rasha da ukraine yake cika shekaru uku cur da farawa kuma ya shiga shekara ta hudu sai kuma a daidai wannan lokacin ne ƙasashen turai suka jaddada goyon bayansu ga ƙasar ukraine tare da ƙara ƙaƙabawa ƙasar ta rasha takunkuman tattalin arziki da kuma takura mata har zuwa lokacin da za ta fita daga ƙasar ukraine da ta mamaye in ji su wannan duk da cewa ƙasar amurka ta dawo ɓangaren rasha a yakin kuma ta sha alwashin kawo sa. ba tare da haɗa kai da ƙasashen turai ba banda haka ta buƙaci shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya sauka daga kan shugabashin ƙasar ukraine don shi ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba ne musamman ganin tun bayan da aka fara yaƙi ba a yi zaɓe a ƙasar ba amma a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran kamar yadda jagoran junju halin musulunci imam said alil khamna'i ya faɗa ba za ta shiga tattaunawa da ita amurka ba matukar ta ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki ministan ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana kan maganar jagoran junju halin musulunci said alil khamna'i kan wannan batun. tun kafin ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka a karo na biyu shugaba donald trump na ƙasar amurka ya bayyana cewa zai tattauna da ƙasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya amma bayan ya shiga fadar white house ya ƙara sanya hannu a kan wasu takunkuman tattalin arziki ƙari don matsawa ƙasar iran kan tattaunawa da ita dangane da shirinta na makamashin nukiliya amma gwamnatin kasar iran ta ce ba za ta taba zama da amurka a daidai lokacin da take takura mata ba don haka kasashen rasha da iran a wannan halin da ake ciki a yammacin asiya da kuma yakin tufanul aksa ko kuma gaza da lebanon da sauyin mulki da aka yi a kasar syria da kuma soye-soyen da suke faruwa a yankin saboda wa'annan yaƙe-yaƙe da kuma kifar da gwamnatin syria kasashen biyu suna buƙatar su riƙa tuntuɓar juna daga lokaci zuwa lokaci don sani matakan da za su ɗauka kan dukkan abubuwan da suke faruwa a yankin da ma fagen ƙasa da ƙasa masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, biyu ga watan Maris na shekara ta 2025, wanda ya daidai da biyu ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau, wato biyu ga watan Maris ɗin shekara ta 2004 wasu bamabami masu karfin gaske suka tashi a hubbarin imam hussein alaihi salam da kuma kazimiya a birnin bagdaza na iraki hakan kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane masu tarin yawa waɗannan hare-hare sun auku ne a ranar ashura kuma ita ce shekara ta farko wadda mutanen kasar iraki suka samu damar zuwa waɗannan wurare domin gudanar da makoki na ashura fiye da shekaru talatin da gwamnatin ba'as ta saddam hussein ta share tana mulki a ƙasar tare da hana su gudanar da tarukan suna addini a lokacin tashin waɗannan bamamai dai amurka da birtaniya ne suke iko da ƙasar akan haka ne kuma al'ummomin iraki suka ɗora alhakin hakan akan waɗannan ƙasashe guda biyu bayan faruwar wannan lamari an yi ta ƙoƙarin ingiza mabiya mazhabar shi'a ƙasar waɗanda su ne mafi rinjaye na al'ummar iraki wanda kuma su ne waɗanda aka kai wa harin amma manyan malaman mazhabar shi'a na ƙasar iraki sun yi kira ga dukkanin mabiyansu da kada su ɗauki fansa akan kowa musamman ma akan yan uwansu musulmi mabiya sauran mazhabobi na musulunci a iraki da wannan mataki ne dukkanin shirin da aka yi na jefa kasar iraki a cikin yakin basasa na addini a tsakanin al'ummar kasar ya rushe bayan shekaru goma da faruwar hakan ne kuma kungiyar Da'ish wadda take samun dauki da taimako daga gwamnatocin kasashen larabawa ta mame wasu yankuna na irakin tare da yi wa dubban mabiya masafar shi'a kisan kiyashi amma a wannan karan manyan malaman masafar shi'a na kasar irakin sun bayar da fatawa da daura da mara yaki da 'yan ta'addan Da'ish ba tare da taba wasu marasa rinjaye a kasar ba da haka kuma dakaran kasar iraki da kuma sauran dakaran sa kai na kasar wato hashidu sha'abi suka murkushe 'yan ta'adda na da'ish tare da 'yanto dukkanin yankunan da kungiyar ta mamaye. masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan maris din shekara ta 1956 kasar maroko ɗaya daga cikin tsaffin kasashen nahiyar afirka ta samun yancin kai kasar dai tana arewacin nahiyar afirka ne akan gabar tekun bahar rum da tekun atlantika kuma tana iyaka da algeria daga yammacin sahara a karshen karni na bakwai miladiya ne musulmi suka mamaye kasar maghrib kuma dauloli da dama sun mulki kasar mamayar maghrib da gwamnatocin turai suka fara yi ta kasance ne a karni na goma sha biyar miladiya tun daga shekara ta 1912 ne dai aka fara bore na 'yan kabilar maghrib a ƙarƙashin jagorancin abdulkarim rifi a tsaunukan rif domin adawa da mulkin mallaka na spain sannan kuma sojin ƙasar faransa na mulkin mallaka sun ci gaba da kasancewa a ƙasar har zuwa lokacin da aka shelanta jamhuriya a wani bangare na maghrib tabbas wannan gagarumin bore wanda jama'a suka yi a shekarar 1926 ya bayar da damar samun galaba a akan dukkanin hare-hare na 'yan mulkin mallaka duk da matsin lamba daga sojojin mulkin mallaka al'ummar musulmi na maghrib sun ci gaba da yakar 'yan mulkin mallaka inda a ranar biyu ga watan maris na shekara ta 1956 maghrib ta ayyana yancin kai kasar maroko tana kan tekun atlantika da kuma tekun baharum sannan kuma tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i biyar. masu saurare ko kun san cewa shekaru 714 suka gabata a rana irin ta yau aka haifi ibn khaldun shahararren masanin zamantakewar al'umma musulmi dan siyasa kuma masanin tarihi a kasar tunisia rayuwar ibn khaldun za a iya kasa ta zuwa kashe uku wanda na farko ya yi karatunsa ne na ilimomi daban-daban a kashe na biyu kuma na rayuwarsa shine wanda ya shiga harkokin siyasa ya kuma ɗauki nauyi da yawa a kansa domin ganin cewa an aiwatar da abin da ya dace a cikin mulki da kuma tafiyar da lamarra na al'umma bisa adalci amma sai dai mahukunta waɗanda suke adawa da irin wannan mahanga da tunani nasa su haka mai shi suka ɗaure shi a gidan kaso bayan an sake shi sai ya zama saniyar ware daga wannan lokacin ne kuma bangare na uku na rayuwarsa ya fara inda ibn khaldun ya ci gaba da al'amuransa na rubuce-rubuce wanda ya mai da rayuwarsa ka cukab a kansa daga cikin kyawawan ayyukan ibn khaldun muna iya ambatan shaharar littafin sa na tarihi wanda ya fi shahara da tarihin ibn khaldun wannan littafi dai ya rubuta shi ne a cikin jizi'i bakwai ibn khaldun ya rasu a shekara ta 800 bayan hijira kamariya Masu mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Da kuma saduwa a cikin wani wannan sabon shiri da daidan Allah za mu ringa gabatar muku da shi a cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Kamar da masu sauraron mu suka sani ne a duk wata Ramalana idan ya kama to mukan gabatar muku da shirye-shirye na musamman a kowace rana dangane da wannan wata mai alfarma inda muke bayani dangane da irin falalolin shi wannan wata din da kuma hukunce-hukuncen da ya hau kan mukallafi a cikin wata ɗin da dai shauran batutuwa irin wannan insha Allah daga yau insha Allah mu ringa ci gaba da gabatar muku da waɗannan shirye-shirye inda muke fatan bayan wannan gabatarwa da zamu yi mu ringa tuntuɓan malamai daban-daban a kasashen mu na yammacin Afirka don su yi mana bayani dangane da batutuwa daban-daban da suka shafi azumi ɗin kamar yadda za ku ci gaba da ji. To sai dai a yau za mu yi dubi ne dangane da ainihin watan Ramadana ɗin da kuma azumin da ake yi a ciki sannan mu ga wasu 'yan faloli kaɗan daga cikinsa don ya zama mana mabuɗin kunne to kamar da masu saurare suka sani watan ramalana mai albarka yana da matukar muhimmanci a addinin musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗi cewa shi wata ne na Allah maɗaukakin sarki shine shugaban shauran watanni na musulunci kuma wanda ya fi su ɗaukaka don ko kamar yadda muka sani a cikinsa ne aka wajautawa dukkanin baligai namiji da baliga mace mai hankali yin azumi wanda yana daya daga cikin cikakken addinin musulunci a cikin wannan wata mai azumi baya ga sauke nauyin da ya hau kansa na yin azumin kuma yakan sami wani kusanci na wato musamman da ubangiji maɗaukakin sarki da kuma samun lada mai yawa wanda zai kasance masa guzuri gobe kiyama lallai yana da kyau a san cewa fulolin da suke cikin wannan wata ba wai kawai sun takaita ga yin azumi ba ne Fashe dai duk wani aiki na alheri da mutum ya yi a wannan wata zai kasance masa babban lada kana kuma babban guzuri da kuma ɗaukaka a cikin wannan wata ne aka saukar da alkur'ani mai girma don haka ne yake da kyau a kan dukkanin musulmi da ya karanta alkur'ani da kuma wato fahimtar ma'anoninsa don fahimtar ɗimbin ilimi da kuma hikiman da ke cikinsa don haka ne ma dai mutum zai sami haske da kuma haskaka watan ramalana wata ne na azumi yawaita sallah kyauta da dai dukkan sauran ayyuka na ibada musulmi yakan azumci dukkanin watan sai dai kuma azumi na hakika wato ya kiyaye cinsa da shansa bugu da ƙari kuma kan harshensa idanuwa kunne tunani da dai dukkan wasu abubuwa da zai aikata wanda kuma zai kai shi ga samun fushin Allah maɗaukin sarki wani abin da kuma yake da kyau a kula da shi a cikin wannan wata shine yawan yin du'a'i miƙa wuya ga Allah neman gafara daga zunubai da dai don samun ɗaukaka da kuma kulawa ta Ubangiji. baga kuma a cikin wannan wata akwai wani dare mai tarin albarka da alfarma wanda duk wanda ya jiki wannan dare to ya rabota wannan dare kuwa shine daren lailatul kadari wanda ya fi dare dubu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wannan dare kuwa ana samun sa ne a kwanaki na goma na ƙarshen watan wasu rayuwa ma sun ce ana samun sa ne daga ɗaya daga cikin waɗannan darare wato dararen tara, 21 da kuma da uku. duk da cewa waɗansu daga cikin hadisan sun fifita daren 23 din akan sauran dararen a wannan dare ana son mutum ya shagaltu da ibada da kuma neman gafara a wajen Allah madaukakin sarki wanda da idan Allah a nan gaba cikin wasu kwanaki masu zuwa da mu cikakken bayani dangane da shi kansa wannan wato batu na lailatul qadari to bayan haka nan kuma a cikin wannan wata ne kamar da muka ce akwai azumin watan ramalana kamar sallah azumi da wannan wata din wajibi ne bisa umarnin Allah maɗaukin sarki kamar da ya zo cikin wato surar bakara aya ta uku, inda Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta azumi a kanku kamar yadda aka wajabta shi a kan waɗanda suke gabaninku tsammaninku za ku yi ta ƙawa?' an wajabta azumi ne don musulmi su sami daman samun kusanci da ubangijinsu Allah maɗaukin sarki wanda shine ƙwaloluwan burin dukkan kowane cikakken mutum mafi girman hanya da ake samun wannan kusanci kuwa shine ta hanyar yin cin tsoron Allah wato aikata dukkanin abin da ya umarni da shi da kuma hannuwa da dukkanin abin da ya hana don haka azumi dai yana nufin kamewa daga ci da sha tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana to sai dai kuma malamai sukan yi bayani cewa ba wai kawai kamewa daga wannan abubuwa shine kawai azumin ba ba sai dai kamewa daga dukkanin abubuwan da Allah ya haramta na daga kallo ji da dai sauransu da duk wanda ya hakan ya kuma miƙa wuyansa kaco kam ga Allah ɗaukin sarki to ya cika azumin sa cip an samu wani hadisi daga wajen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ke cewa duk wanda yake azumi to amma bai kare harshen sa da faɗin ƙarya ba bai hana kansa aikata munanan abubuwa ba to ba abin da yi face jin kishirwa to kenan dole ne mu kiyaye irin waɗannan abubuwa yayin da muke azumi to baya ga haka kuma bisa la'akari da cewa akwai a cikin wannan wata da aka saukar da mai girma don haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake bukatan cewa yake cewa akwai bukatun mai azumi ya kula da wato wajen karanta alkur'ani mai girma kamar yadda muka faɗi to saboda irin mahimmancin da wannan wata yake da shi sannan kuma da don janyo hankalin musulmi zuwa ga irin falalolin da ke cikin wannan wata din ya sanya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam a ko da yaushe idan watan ya kusa to yake janyo hankulan musulmi da bayyana musu irin girman da ke cikin wannan wata ɗaya daga cikin hudubobin da ya gudanar don nuna falalon wannan wata ita ce hudubar da ya gudanar a ƙarshen watan sha'abana don muhimmancin wannan huduba ne bari mu kawo muku wato hudubar gabaki ɗayanta abinda ta kunsa kenan an ruwaito shehu saduk shi kuma ya ruwaito ne daga gurin imam rida alaihi salam shi kuma daga wajen kakanninsa su kuma daga wajen amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam wanda yake cewa wata rana a ƙarshen watan sha'abana manzon allah sallallahu alaihi alaihi wasallam ya yi mana huduba yana mai cewa ya ku mutane hakika wannan wato watan Allah wato watan Ramadana kenan ya zo muku da albarka da rahama da kuma gafara wata ne wanda a gurin Allah shine watan da ya fi kowane wata kuma ranakunsa su ne mafiya kyawun ranaku hakanan dararensa su ne mafiya kyawun darare kana kuma ranakunsa su ne mafiya kyawun ranaku sannan kuma awanninsa su ne mafiya kyawun awanni shi wata ne da ake kiran ku zuwa ga bukatun wato bakuntan ubangiji a wannan wata an zaɓe ku ku zamanto masu samun falalar ubangiji numfashinku a cikin wasa tasbihi ne barcinku a cikinsa kuma ibada kuma ayyukanku a cikin wannan wata karɓaɓɓu ne hakanan kuma addu'o'inku a cikinsa abin karɓa ne don haka ku roƙi allah ubangijinku da kyakkyawan niyya da kuma tsakakken zuciya da ya ba ku damar sa da kuma karanta littafinsa hakika shi shine wanda aka haramta masa gafar ubangiji a cikin wannan wata lallai yayin azuminku ku tana da yunwa da ƙishirwa ranar tashin alkiyama ta hanyar yunwa da ƙishin da kuke ji a cikin wannan wata ku taimaki fakirai da masakan cikinku ku girmama manyanku kuma ku ji tausayin na ƙasa da ku kusa da zumunci a tsakaninku ku kiyaye harsunanku da kuma ganinku daga abubuwan da ba sa halatta ku gansu ku ji tausayin marayu don kuma a ji tausayin 'ya'yayanku a lokacin da suka zama marayu ku tuba wa Allah daga zunubanku ku daga hannayenku sama don roƙon Ubangiji a lokutan sallolinku. Don wannan lokaci shine mafi cancantar lokacin da Allah maɗauki sarki yake duban bayansa da rahama, ya amsa musu idan sun kira shi kuma ya biya musu su idan sun nema. Ya ku mutane, hakika wato kun ɗaure kawukan ku da soyace zuwa zuwaratunku, don haka ku 'yantar da su ta hanyar neman gafara. Ku ɗaura wa bayanku, wato kun ɗaura bayanku abubuwa masu nauyi, don haka ku sauke wannan nauyi ta hanyar tsawaita sujadanku. ku. kuma san cewa Allah maɗaukin sarki ya rantse da ɗaukakansa cewa ba zai azabtar da masu sallah da sujada ba kuma ba zai sanya ku cikin wuta a ranar tashin kiyama ba ya ku mutane duk wanda ya shayar da wani mutumi mai azumi a cikin wannan wata to Allah zai bashi lada tamkar wanda ya yanta wuyaye da kuma gafarta masa zunubansa da suka gabata sai sahabbai suka ce ya manzon Allah ba dukan mu ne za mu iya hakan ba sai ya ce ku kiyaye kawukan ku daga wuta ko da kuwa da ƙwayan dabino ne ku ya kawo kanku daga wuta ko da kuwa a bakin ruwa ne ko kuma wato da bakin ruwa ne don kuwa Allah zai saka kanku wato Allah zai saka kan hakan ga wanda ba shi da wani abin da ya fi hakan ya ku mutane daga cikin ku duk wanda ya kyautata ɗabi'unsa a cikin wannan wata to yana da lamunin tsallake siraɗi a ranar da dugadugai suke zamewa haka kuma duk wanda ya sauƙaƙa wa abin da hannunsa na dama ya mallaka cikin wannan wata to Allah zai sauƙaƙa masa hisabinsa duk wanda ya kare wato sharri cikin wannan yamwata to Allah zai kiyaye shi daga fushinsa a ranar da za su sadu kuma duk wanda ya sada zumunci a cikin wannan wata to Allah zai isar masa da rahmarsa a ranar da zai sadu da shi hakanan kuma duk wanda ya yanke zumunta a cikin wannan wata to Allah zai yanke masa rahmarsa a ranar da za su sadu kuma duk wanda ya nafilolin sallah a cikin wannan wata to Allah zai rubuta masa baranta daga wuta hakanan kuma duk wanda ya aiki na wajibi a farilla a cikin wannan wata to Allah zai bashi ladan irinsa dubu saba'in da ya yi a wani wata na daban kuma duk wanda ya yawaita yin salati to Allah zai nauya ya mizaninsa a ranar da mizanai suke faɗowa ƙasa duk kuwa wanda ya karanta wata aya ta alkur'ani to yana da ladan wanda ya karanta dukkanin alkur'ani a wani wata ya ku mutane hakika kofofin aljanna a buɗe suke a wannan wata don haka ku roki Allah da kada ya rufe su a ku hakanan kuma kofofin wuta a rufe suke don haka ku roƙi Allah da kada ya buɗe su a kanku kuma shaidanu a kame suke don haka ku roki Allah da kada ya sa su galaba wato a kanku to wannan ita ce wannan huduba ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda yayi da yake bayyana mana irin falolin da ke cikin wannan wata mai alfarma kamar da nace insha Allah daga rana wato mato ranar hunda za su zo nan gaba za mu ci gaba da ƙarin bayani da kuma tuntuɓar malamai daban-daban inda za su yi mana batu kan watannin da malana da kuma irin abubuwan da suka kunshi wannan wata din muhammad awal bocci ke cewa ku zama lafiya to sai dai yanzu sai ku gyara zama don sauraron wato addu'a ranar farko ta watan ramalana اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين يا الله ka sanya azumina a cikin wannan wata azumin masu azumi kuma ka sanya tsayuwata a cikin wannan wata irin tsayuwar masu tsayuwa ka faɗakar da ni daga bacci irin na marafkana kuma ka min baiwa da mutuntaka ya ubangijin talikai Allahumma ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan baku ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim Yawankin Hula a garin Mai Gode a Kemba jihar Neja memba amare matasan Afirka reshen jihar Neja ina yi wa ɗan uwana musulman duniya fatan alkhairi maza da mata a duk inda suke a faɗin duniya ina musu fatan alkhairi da fatan wannan lokacin na ibada ko na watan azumi ubangiji Allah ya karbi ibadunmu mu kuma Allah ya kafe mana Allah ya sa ibada da zamu ta zama sula na tsirar rayuwarmu duniyarmu da mu ta zamanto samun rahama gare mu ubangiji Allah ya karbi ibadunmu musulmai waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda ba su da abin da za su ci Allah ka hore Allah ɗaukaka musulunci ya ƙasƙanta kafurci da munafukai muna kowa da kowa fata alkhairi yan uwan musulmai da fatan ubangiji allah ƙare mu lafiya da zama lafiya ibrahim ya wanke hula a garin mai gobe a kimba jihar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon hausa da ke jamhuriyar musulunci da ke iran farko sunana malam kabiru da ke nan dan gurbi kusa da makarantar malam abba a jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio reshen jihar maraɗi to asan barka ina ma fatan alkhairi duka masu saurari na wanda na malaihi ko ta magana ko ta wani abu ina neman gafara dalili don shigo watan ramadana kuma allah ya karɓi ayyukanmu ya yi mana laihikanmu kuma ya saka ma uwayenmu da alkhairi kuma ya sa wannan wata aikin da za mu yi karɓaɓɓe ne don albarka alkur'ani amin yana gaida mai sele president alkasim baba da ke agadas mamad dan bare bare da ke niyame malama ramatu da ke niyame tsoho mai albarka da ke niyame kabiru sile da ke zandar sanusi maɗatai da ke zandar Tuzman taksimin raba mai aski sani dawo alaska malam gwani da ke kano abdulmani mataimakin shugaba da ke zamfara a mai kwamfuta da ke mai yama nan maraɗi ba numan cewa da sarkin aiki na ƙasa da kuma eh, ibrahim da ke garin kasaki da kuma kwankwarandam da kuma adam haraka da ke tasawa da zakariya da ke gidan rinji da sauran mambobi na ƙasa-ƙasa baki ɗaya ina gode ni ne malam kabiru daga nan maradi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da eh, daukakin al'umma cikin gidan gana ra'ayoyi masu sauraron radiyon ƙasar iran to da farko dai suna na sani dawo alaska su gurum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar to gaisuwar farko zuwa gare ka kai mai gabatar da wanga shiri akwai malam kabiru yankin maradi ibrahim mai wankin hula zuwa gare ki maman muramatu lawali luwayye tun daga na hamasin kai da karya salu gidan rumshi zuwa gare ka salu su yi hayya dan nijar akwai kwamar iliyasu digawa Eh, akwai aboki na alisha ne kacin daga nan hammagare kitari akwai nasiri nas akwai malama fatima sani akwai iliya mai shayi garkin daura akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kori akwai isiya manaja dan kabu kabu zuwa gare ka abdulaziz zuman nafi wanda aka fi sani da fureji akwai kabiru salaba tutar sa da magaram a ƙarshe kuma ina yawa dukkanin al'ummar musulmi na faɗin duniya wanga wata da ke tunkaro mu nan da 'yan awanni eh, watan azumi sai mai fatan allah ka sada mu da dukkan alkarin da suke cikin shi da ke ciki kuma allah ka kare mu da karewarsa allah ya samu daga cikin bayu wanda ake yantawa alfarma cikin wanga wata na azumi sani dawo alaska za su burin a cikin jihar da magaram horiyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala tafi sashen hausa na radio musulunci haram da farko dai suna na abdullahi lari mai ganin mutuncin na daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana gaishe da yan da abokan arziki musamman an zo irin wannan rana ta juma'a da tarin albarka karshen mako kenan kuna babu dama mana gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki to zan yi amfani da wannan dama in miƙa godiya ta zuwa ga duka 'yan kwalab-kwalab na duniya gaba ɗaya mana neman gafara albarkacin wannan wata da tara albarka da yake tattaro mu wannan mana duka neman gafara ga yan uwa musulmai gaba ɗaya da wanda muka yi ma ba daidai ba ko ta hanyar wannan gaishe gaishe to dan Allah da annabi yana neman gafara albarkacin wannan wata ni dai wanda duka yi mini to balintana ma dai ba a yi min ba wanda kuma yamma kuma na yafi masa to kuma zan yi amfani da wannan dama kuma har na yau dai samu in shirya da uwa da abokan arzika gaisuwa ta farko ta fada zuwa gari ta kai mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka ina maka zuzuna ta musamman da fata an waye safiyar a cikin ƙoshin lafiya zuzuna ta musamman zuwa gari ka malam kabiru sule tun daga nan har birnin da magaran namu fata na alkhairi Eh, ta musamman zuwa ga Dr. Sani Da'u Alaska ta biran fatan alkhairi zuwa ga haɗaki da kwamfuta mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radiyon musulunci radiyon Iraq. Na farko dai kakin hona maka da na Isa Abubakar tsoho mai barka al'umma ma da yamma. Yan kwamiti na masu kira da saurare duk inda shigar inda rafin nan suke duk inda rafin nan suke gidi ina da kowa da kowa. Ina gaida kowa da kowa Muhammad dan bare bari Alkasan Baban Liman Kaifir Zan Hassan Barka ina gaishe ku amin dan su annabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tarayyar musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. kamar yau ranar juma'a dama da kuke ba muke gaida yan uwa da amana arziki na gaida kowa da kowa cikin gidan nan da fatan Allah wani ga azumi Allah wani ya sa ya kare shi lafiya kuma Allah karbi da mu Allah sa mu cikin sa'a ma haka ina gaida Abdullahi tella mai ganin mutuncin kowa wanda yake da malam jihar Maradi akwai malam Kabiru bakin makarantar malam Abba wanda yake jihar Maradi akwai Ibrahim Shushina wanda yake nan jihar Maradi Eh, akwai tsoho mai albarka ina mai fata alkhairi malama ramatu isaka ina mata fatan alkhairi akwai su madace su su madace duka ina musu fatan alkhairi akwai yahaya janno azare akwai ibrahim mai wankin hula a kimfa wanda yake nan najeriya akwai alhaji sale mato wanda yake saudiya ba zan manta da eh, laura kasa kin ga ta kowa take ta waya gani wanda take nan magari a jamhuriyar niger akwai shugaba amadu buran gamba akwai zane da alifi tibuwa wanda yake garin majin akwai eh, baban dimaman bande akwai eh, shugaban rediyon ikarawa a nan bande akwai mayana wanda yake nan bande akwai dan tsamage eh, san kira ne wanda yake nan bande da sauran 'yan kungiyar zaɓi sanka duka na cikin wannan gida da 'yan masu kira da sauraro ƙungiyar masu kira da sauraro na afirka da yadda suke mazan su da mata ina kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana na suke dan mutan liman tibin yawon jihar hassan barka ina maka fata alheri a bisa gaishe-gaishe na karshen mako tonuwar kuri dai ina gaida ka da dukkan alin gidanka da dukkan masoyanka ina muku fata alheri ya san barka da duka yan uwa da abokan arziki a madanka ina gaida kowa da kowa kuma a madanka ina gaida yan uwa masu eh, na bangaren yamai difa agadas tawa zandar maradi telaberi doso da dukkan mambobi na eh, wannan radio mai tara albarka ina gaida kowa da kowa ƙasa na duniya baki ɗaya inda duk radio ke kawai ina gaida dukkan mambobin ku baki ɗaya sannan zan gaida mun tare mai gini da ke nan garin dangwami alheri allah kai mashi dukkan zuwa shi abdullahi ya rute mai garin mutuncin mai ke dan mala ina mashi fata da ila mai katiri shayi alheri allah kai maka ibrahim yanki hula alheri allah kai maka eh, domin zuwa da rage ka ibrahim shayi garin kasagi garin kaya dan wani ina maka fata yadi alkasim baba ar agar suna maka fata yadi kabiru sule ina maka fata yadi sani dan jaja alheri allah kai maka akwai eh, mati shuwaye a na radio ni aiki da sanusi biya bara da abuzin domin zama da a ashiru eh, dan malam da ke na rado irishi an baki da domin gaisuwa da wata zuwa gare ka aminu nasiya da ke nan cikin tashiyar wata da girka layin zantar sunana nasiru malam sule malam falalu daga nan babban birnin niamey ma'aikaci a radio sabuwar fm mu radio jamhuriyar musulunci ta hiran fatan alkhairi zuwa a gare ku mai gabatar da shiri ina yi maka jinjina ta musamman ya Allah ya sa ka hau lafiya ka sabka lafiya daga cikin shi wannan shiri sannan zan gaida mutum daya biyu zuwa uku dukkanin famili malam sule malam fal da ke jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar. ina gaishe da yallan baban nau malam sula malam falalu hajja fatima da hajja barira gamba matar malam sula sai ce nagode abba malam sula umar malam sula habana malam sula fakaha malam sula hawa'u malam sule nasir malam sula musubahu malam sule auta malam sula wanda ake ce ma abubakar zuwa ga dahara malam sula zina malam sule da dukkanin family malam sula umar malam sula abdulaziz malam sula salamatu malam sula jadda malam sule da dukkanin family malam sula da ke jihar da magaran a jamhuriyar Nijar fatan alkhairi zuwa ga dukkanin babban fami na alkali malam sani mariganyi da ke jihar da magaram ya magaji turbo alkali malam sani ilan shehu alkali malam sani isa malam sani da abubakar malam sani wanda ake ce ma abu tubal zuwa ga dan wazir alkali sani hajara lela da dukkanin family malam alkali malam sani sai ce nagode da ke jihar da magaram yana ilaji makimar ganyi wanda suke nan a garin malam fata alkhairi zuwa a gare su musamman ma zuwa ga hajiya mammale balkisa afuno fata alkhairi zuwa a gare su da dukkanin wanda ya wuni wanda ya tashi duka wanda yake jihar da magaram a jamhuriyar Nijar fata alkhairi zuwa a gare su radio jamhuriyar musulunci ta Iran ina miki gaisuwa ta musamman zuwa gare ku da fata kuna cikin ushulayya mai gabatar da shiri sa sakon gaisuwa ta musamman zuwa gare ka daga Nasiru Malam Sula daga nan babban birnin Niamey Radio Sabuwar FM sai mu ce mun gode. Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna sunana Usman Maidala Bushari a jihar Damagaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. dangance da dama da ake ba mu ke isa da sakon gaisuwar mu kamar da farko da ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka akwai abokina Sani Da'u Alaska birnin akwai Nusa Makiyayi Geza Mai Lalle akwai kuma Adamu ita Mai yamma su mai yashe sarakuna na tatuwa ni Usaini Abdullahi da ke gegar tarayyar Najeriya akwai Yana Babaye Laka garin Bushari akwai abokina SUA Siraji garin Bushari akwai kuma Isa Musa Turoma wanda yake kwamitin Gidigir cikin rajakin eh, Gure akwai kuma eh, yakubu mai aski fadar raka sunan su isu makeri madatai akwai nasiran nas daga nan hal birnin yamai akwai muhammadu dan bare bari tsoho dan albarka hassan alhaji umar akwai lawali duwe daga nan hal garin mazan kai malam ibrahim garin kasagi eh, kusan makarantar malam abba mata da musa yaron auga garin busiri kuma ahmad fajoga dan eh, mutanen gidan kaya malam ibrahim ina mashi fatan alkhairi akwai malam ibrahim wankin kula shi ma daga nan har tarayyar najeriya akwai kuma kumar ahmed fajoga akwai umar ari da ke fadam da karshe nake cewa suna na usman mai dala bushiri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na biyu haiti barkamu da mu da warhaka na fatan dukkanin al'umman duniya suna cikin koshin lafiya kuma su tashi da azumin watan ramadan wanda hasashen da muke da kusan dukkanin kasar kasashen musulmi sun tashi da wannan azumi so fatan da muke yi allah ta'ala ya sani da muke da farkon shi lafiya ya samu ga ƙarshen shi lafiya cikin wadatan arziki da ƙunshin lafiya allah kuma ya karbi ibadodin namu allah ta'ala kuma ya ba mu zama lafiya a ƙasashen mu da ƙasashen musulmi baki ɗaya dukkan wanda yake cikin wata damuwa allah ta'ala ya yi masa allah ya mana fatahi mai yawa albarkacin wannan watan ramadan Ramadan Karim sashen wasu BOH a tashi lafiya. To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.